الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقى تاج الله صلاة يسويتي بأمين شوين ولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أن نصف شبي وشنه safashi baguni ya sa wa gube zulhijja 1438 kalenda ya nigeria mm. na ji daidai da safo gwe ke ko mm. ya sabu 2017 kalenda ya niladiya ya shiga ga karatu daga littafiyan almanzumatul baikoniya almanzumatul baikoniya bai fiye shi ya mutu ya ci man ga wa zubtila fi sanadin aw matnin muttaribun inda uhailin fanni ga wa zubtila fi wa zubtila fi hadisi na can le baga dan ya sanadin aw matnin isnadu ko matanin gwanin muttaribun e yadi sun shiga muttarib inda wahailil fanne bayan manyan fannin mejo al-muttarib ngayi الحديث الحديث الذي يروى من قبل راو أو رواة متعددين على أوجه مختلفة متساوية القوة لا يمكن الترجيح بينهما ولا الجمع وهذا الاختلاف مشعر بعدم ضبط الراوي أو الرواة إذا اشترط في قبول الحديث كون الراوي ضابطا كما مر آنفا ga hadisi ne mutaribu الحديث الذي يروى من قبل راوي أو رواة حديثنا راوني ko watu kama ko agubi ala auje muktalifa fiska jo ka ka ka kai mutta sawu yadil kuwa amma ka gwa yirni la yumkinu tarjih ha wala jama kuma yaji na wa ga wa ji tarjihu yan na jirin jaye ganna kunna ko ka ganna na tazu nana. kuma ke ji na wa ke ju jamuna na ngo le chen le bai din na rawi ko ruwa na shi ajiki tun na tsa na ngo le dogu tun da mi ya bidiyo galibi ma idu tirabu bi sanadi ya diso kan ma wace ga to mutanin misali ya mutarib e bayan isnada diso في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإذا صلى أحدكم فليجعل تلقى وجه إذا صلى أحدكم فليجعل تلقى وجه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم فإن لم يكن معه عصا فلي فلي فليخطط بين يديه خطا ثم لا يضره ما مر أمامه kí àdísì nà ẹ̀gán àdísì àbí òrẹ́ rà ńgá ìzá sọ̀lá àdúkù fẹ́lẹ̀ ìjà tìlkà wọ́dí iṣẹ́ à zando mi ne a gaji salla na gaji mu lebe tulu da ngul bane ga so sutura yuna fa in lam yajiri kazu magenu gaji sutura na ma fali yausiba asawu gaji mu su kun shugibo fa in lam yakun ma wa aswa kazu magenu tukuma ko فليخطط بين يديه خطا ولا لا يجا شي غرغو ثم لا يدر ما مر امامه kai na gabe gogai gurgun kuma na gutoma a shiga hadisin na biyar da musnadi ma muhammadu to abu dawuda to ibnu maja to ibnu khuzaima to albayhaqi ko to ibnu amma ya kone shi wa bene daga ya kone sufiyan ibn uyayna an ismail ibn umayya an abi muhammad ibn amr ibn hurayis an jaddi an abi hurayra wanda ya kwaji ka ka ka ka ka ya ma batuwa wa shi duk da cewa abi muhammad ibn amr ton da ku wuci ai majhulu kamna talhisul hadir kula ga wuce beto nasbur raya na to yi dalilin abu hatim role amma hadisi na jibe etiyan asutura lati igboro na role hadisi wuce ya tajo ya kojo kama amma ga wale ga yin layi na biya wani ga wale wani gugu ko kama hadisin nan agagashi majimabi wasu bibiye etiyan zai ji gube nan ismail ibn umayya na to celle ba kamar ɗaya ciwo bai zo zan ci gan zai gubi na yi an abi amri ibn muhammad ibn hurayis an jaddihi hurayis an abi huraira zan ci magan عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جدي حريث ابن سليم عن أبي هريرة gani zanwaci ma ya gane ke ci gano na jingu nga malla ne za shi mini zai shi jito zai nyana mini man koya hadisi yo do fazu ki alimamu na wuna ke ibn abdul hadi na wa ko da zai ji ayane na ga ne na fatul mudir shari'a fiyat lahisi ya alhafiz sahawi wa lemo bayani famale ga from here a da sashen mangwaci ne gajan don su mai na ajiyar ajiyar asirin yau da ke da shagwani gaskiya manji ko ga wucin ya sarau ko laji ku hufazu yi biyu zuma ibn ajiyar saboda ka hadisi la ta zalu ta fa dinin mace za yi na alal haqqi la yadruhu man khalafa wa la man khadala mata ya ti amullahu wa kazalika wa law ganno ko ai dina ga hu fa za hadisi ga su zamani na ko la ji ganewa suyuti sahawi eh, alamuddin fulati alamuddin fulani ba ta zalle shi ya yo ko fa za hadisi ya yo Eh? ga wa galo litafin nan albadru talibu bi mahasin man ba da karmi albadru talibu imamu shaukani to lita litafin nan tafsirun nadihi especially to tafsirun nadihi no under tarjuma ibn hajar or rabil madkhali we discuss extensively a a daga ufa guja zo zamani ibn hajar gari hafi da karshe jabo ne da wuce bidiya ko mun gane wani muttari buyan isnadi misali nono muttari ku istira buyan bayan matani ngai na limamu tilmi su gube daga hadisi ya an sharik an abi hamza an sha'abi an fatima fatimata binti qais radiyallahu anha qalat سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى na nalim an hannu sallallahu alaihi wasallam ga yace zakka ne daga inna fil mali la zakat nga hadisiyo nga inna fil mali la haqqan lalle dukiyo haki da wasi wa zakatu ban da zakai mana ban da zakai haki da ci ke da miniya ewo wale ne ya ne ruwana al imam tirmidhi godin amma ibn majah ugwe un da ganci zukuna ko da lafazi gan laisa fil mali haqqun wa zakat ewo hakin doro da wa nga le zakat bana hadis na bani wa dikiyo opposite do juwon kuma dikiyo kuma kuma ji. doji ma la al hafiz li raki ga fa da istirabu la yahtamilu ta'wil nga istirabu na waje ko no ga kino o ga di consailuna ko ji gane ko ebogo daga babu ale gan Kando kandoci ma wa sai biyu ga kuli tirabu da hadisi alalimin ujin lamarin tirabu ya kwai tarji wuji dan mu na gaji kinan na ya ga wuye ko a shiga da constile wunan ko ladi diga ne wa ga mallaki ta sinai ibn kutaiba ta wuli mukhtalif hadisi ya yi kutai ba wunde muhimmancin tsaron yaki makanta hadis na yau ga ile ga wani kumbo wani kumbo wani kumbo wani kumbo wani kumbo nan nawa a jikiyo eh nawa wani zan wajo hadis da na gaza na gaza layar lawa na da aljanna hadis hadis na wajen da na bi gaza na gaji ne bi kaza na ma da nan hadisin na gaba zan jama'atar musulmi na ko hadisin na mazubu ga na kaza hadisin nan ga la ta zalu sai fa tun mace ga ina al haqqi la yadru man khalafa wa la man khadalahu hadisin nan mu na bi da bi ya kunu khairu mali min muslimi da nam ya tabi bi ati shafal jibal hadisin nan wa ya ga fil min al majzumi daga bayan da ba sai hadisin madana ga la hadisin na ba ku da ko laji ganewa so a bi fili wuce shi ba da yo ka ka ka ka ka ka yi gani ku dai ba ku fili ta du ne ga tawali ku kalli bi na su kiyo mu ci waye da zuyo ka gane ɗabon da zanuwaci zanuwaci zanuwaci ne gashi shi wanda ga le ga ci ne jiga ye ne mai jiga nan ga wuya ko su da ruwan bata ku ce ya a a ne ake gaji labarai karatu eh ko mana ga ke bu kawai ko ce le ga tun ya gawo ya kwallo ko a wani wani ciyo ga ba ka gani ba bai tiye guru bai tiye shi bai gutsu a yi ci ga wal mudraja fi fil ma atat min ba'di alfazir ruwati tasalat a ci ba bai wace ta wa fe be chuli am gol mud eh wal mudrajatu hadith ne be mudrajuna fila hadith da hadith na ma atatu ga ne gabe min bi alfazir ruwat daga bayan sashen lafazin ruwa to hadith ya istaqalat atula ku hadisi mana rawi dana na gwadisi dana wuce lafazin da ci la hadisi wa lafazin da ci la ku amma wanda ga kulutuwa zane gbaka tun da na kuce yau kuwa na ne diga da wani bayani wo nole yau zuma gwanne ba ne a tsoga kiyo a bisin na indirajiyar rawuyo almudaraju ngaya alhadithu alladhi yurafu anna fi sanadi aw matni ziyadatan laysat minhu ngaya no adoga masani ubo ko isnadi ubo yendo ci da wani abbe wa inna ma yi amina hadu ruwa ci mun gare taude yin ya zai ziyada za mu ci mini ruwa su jo lungu wa ma mun tsuye kin ziyada da wa amma ke le za ke la ke jin diraju gun hadisi go so bi ni mi guba imma un lawun lube gwen eh lawun cha gaga kunan ko tafsiru garibin e gandoci gugu kaliman doci gugu ne garibu nan mana kaliman ci dabba ne e, e ganan kaliman doci dabba na kuma mutane a ji u wu bayanin nole ko wuce simplify nole a jeri da tsakanin alhadisul garib da garibu da hadisi ko la ji ganewa ke hadithul garibu hadith na zai yi gobe nan amma ga garibul hadith ene jini da gari bu hadisi na vocabulary na guniya hadisi kalimu yo e e na e hmm? da ja diga ga ba ya ta ke kalimu wuce yana wajen ga hakan nan misali gani ga annabi sallallahu alaihi wasallam gogaru jirayo ya ta'annas wani kalimar ya ta'annas nan kaga wajen ba da gidi bukatun mu bi larabci a wato ne ya ci nan wa jiya wa jiya a sai fiye ga to ya ta'abban ne ya ta'annas na biyo ya ta'abban kani mai ya ta'annas na ba wani biyo wajen gari wajen gari bul hadith so kalima ya ya ta'abban ga ji biyo ga ji fasara ka gane so gari bul hadith mun ke fani mun ci kayan mini alwawo ya ulu bul hadith zane dédédé ìwé garibu la àdìsí na wọn zane pé àdìsí yé tutunu wọn ti pèsè lára sí tutunu na wọn láti gane wa yẹn la kí abu bẹ́ẹ̀dà alkaaf lómìnir sàlámù jìnnà àṣàṣe àṣàṣe gáàgògùn dédé bàgọ́ alimami náà wúyì àyàyè gáàgògùn bàgọ́ ẹgbẹ́ ní ká ìmáàmù náà wọ́n gé ní ṣoṣoro wúyì tí wọ́n ní pé tètè yé ní la, wi tàbí làtúná olùgáàtì ní àlìmáàmù náà wí eré lẹ́jì dẹ́gbó kó láti gáàníwá manyan lugaji make dambobe na ji ete tiyan na littafi bo a te gazore a mata so a te hannu na ji da wani alimamu tahawi sharu ma'anil asaro wulikiyo wutiri tiri, yi ne ga kago eh Eh, eh. no littafi a gisu dai amma a jawari mini manyan lugayo wuyan tiritin nan amma lugado dictionary a bowe da tiritin sogun ko laji ganewa ego eh, ne na dambo na kai da gashi mai manyan luga umari a kida wanja da sokon luga ne mun shiga mu wa kida sabin hmm. ka gane abul qasim jarullahi zama shari'u mutazilu amma tafsir wa kida ali zalu tubu ko laji ganewa alfaqur razi ilimin philosophy da ni tafsir ugo falsafanci wuce ku shego ka gane to eh na ma abul qasim jarullahi zama shari'u ku fi tafsir ugo wuce fe ji da ko nan people like abu ayyad al anya un be ka albarul murid na wuya un kutiya ibn hajar igan ti mazugu ataki jo ataga wuce kutiya da wajimu so a ti o gba abo na ko ga di ko ka tun luga be be karai ka ta wanda hankali aluga bi amo aso mu tun ti la ti da ta pa o ti patu wona kawo ka a ko fassara ya garibul hadis ko taudih mushkil yan wace da mun ga gina shi a taɗiye au bayani mujmal ko au ma a ji istilal ga matani hadisi ya ce hukuncin shari'a na lacinin birnin ko yẹ ba shi. ci ẹ láàkejì ń dìra jùgbọ́n àdìsọ na sọ́ọ̀bí ẹ̀ ba shi. an yafi da bi tamuyi awul khata awul igram ila de shishi mujo aga mu lo you confuse bi femi no wo yari na yore amma ga gando ci ganku na wa ga ko ju yanu awo to mo mo ci ci ci awo to mo ge wa ga mu be ni ewo da lu ci mu de ge wa ga mu ga ore wo le fiti ne to ci ganku littafi na mamman jije bayani littafi na alkhatibul bagadadi kai ga alfasul lil lima udrija fi naqli ya alkhatibul bagadadi abun da mi littafi na jiki na hmm yace lamarin nona ko diga na ko misali ya mudranci sanadi hadisi yana al-imam muslim yugo min tariq ibn mahdi daga ko ibn mahdi ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi ali sauri daga basu fiya ne sauri an wasilin ahdab wa mansuri wa la'amash an abi wa an amurin an abdullabi masurin kan kultu ya rasu da mahi ayu zambi azab kala an ta jala lillahi ni da wa halakaka wato riwayu daga ba amru ibn sharhabil waya ko ji gane ku amma gobe daga bayan abi wa ilo lo ba ibn mas'ud straight wato yi ya amru ibn sharhabil ba bani ba ni indiraji riwaya ya ba riwaya mansur dan ga alamashi indiraji ya bayan matinin mudrajin matani hadisi abi hurairah radiyallahu anhu ngalil abdul mamluki ajran والذي نفسي بيده laula al-jihadu fi sabilillah wal hajj wa wa birru ummi la babtu ana muta wa ana mamluk ngoli hadisi ya lil abd al mamluk ajran wuji zani wuji na wani giyo wani lada guba wani zuwa wani lada guba yan in ga kiyan so ya cici wuce a kiyan da wuci wani giyo a lada guba ina nabi ga na zore abu rera sai ga wallazi nafsi da laulal jihad fi sabilillah wal hajj wa bi ummi la badana muta wa ana mamluk ga kuji kudi ba tun rayu da gugu ne kai go jihad da ya kwan ga gan bi hajji gan ni ji bolu bolu ya nanya da wa ga lutu mu yushi no ne daga wallazi nafsi biyadi laulal jihad fi sabilillah hadda kan ne ga abu rera wani ga annabi Ngọ́ jẹ́ àyàkó, ẹgbọ́n náà is impossible na a ga ga na jawa ga wulu je wuji nan ya ga wangin go cika ni a a ko yi fahimta ne ga bid'a na ko sai yi da hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga al'umma wuji da yawm al qiyama gurran muhajjalin ana ya kiyami fiska ja te bana ko min asar bi ba al'amashi yanzu Allah wani ɗan hannun ya zama nauri famani sassu a nuku ma yi fi lagunar ta da ya fa'adin na a dishin yin abu rera shi kenan daga baro ganci zuku na na na ga dunga jiya la la kundu dájúdú ọlọ́wà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ya ce ṣe òkútù àbẹ̀ṣí wà máa rawa kullu kàrí ní an àti mọ̀dábájú farifu hakan wọn tafi Ko? gan wa ma rawa kullu qarinin yanan ne ki guba wadane ne ki nan Yanzu thank you jazakallahu khaira yanzu guba ga gobe goshi an asi da ya giba ci wani mana yanzu ga gobe wa da yanzu yi nan eh ga mu eh, yi a ayi wa ru ga mu dabbaji farifu haqqan ya zanana ne wantakhi wa moji fari da ya duyi Rola ji ganewa, ebo eh, na yi ilimi a ji so manjide ne ga riwayatul akabiri, alila su a giri nan. riwaya na zanu sashi a gobe da kan giji na amma dai riwaya da lafa giri ali da kabiri amma dai riwaya na da kan go da nu sashi na amma dai riwaya la karanu ya zugu ba ne gigo riwaya da gashi na ko na ji gane wa e gona wa je mawuci kwa so ga goyi limi da ba zai ga wani to da ba zai ta ko ba to ba zai yanzu bi wani na ko na ji ganewa ba na imamu bukhari ya hadisi ya kada na ko da waya da imamu tirmidhi ne jima kan dunun go ko la ji ganewa wani fahimta kan nani ta nole eh baba ji da wani waya da jani eji da wani waya da baba ji nan yanzu da wani gwarwa da gani da doji nan bata mu yawan wani kiyo yo ya bude kaga wasu ba ta bude yadda ma a ji kuskura ko ba da zaka zai dai muka da ta da da bai zaka zai da gore wa kai uwa ganna in it is possible ko ani fahimtu ala qran vije ya cin a ga ya ruwa kul karibu na 15 aw al isnad ngai veji e ko ba isnad wa atsabago shi nan if possible wẹ̀yìn dáńsá yìí fifty years wọ́n for fifty years dágbé tí mo ṣì ná wey bá arúfù yìí twenty years wọ́n láti ká ní wa àmọ́ àgbẹ̀ yìí èyí kí o èyí kàtún ngó lè kájú sí àkàrà bẹ́ẹ̀ tí lè èyí kàtún bá nínú. you need to know this ko e eh, zama damo age eh, age no le to age o to ba kai ni ga ba ri ti o wa o no problem al mudabbaj ngai zaguba meji e ya so ba do da wai mutta karibu gangan bedoci na ji kiyo a gwarwa gangan bedoci misali na na yi shi gwarwa da abu rere ko abu rere gobe na na yi she wani zagu ba ba kyayo sahabi a mai gwarwa gangan a mafi a mai kiyo a mai gwarwa gangan bedoci bal na na yi sha ji to na abu rere kunu asafúnlá làtí máa búrẹ́ láti ó kú sá lọ kó láti gáàlì wa nàná ìṣẹ́jà á dẹ̀mẹ́ fíjì kú sá lọ àbúrẹ́ rà nàná ìṣá mọ́ ó di fa lójú jára rẹ̀ nàná ìṣájú máa lọ́mọ́ títẹ̀ ń jà rẹ̀ ó di máa lọ́mọ́ títẹ̀ ń jà bal imamu zabi gan wuncin ne da wuncin ne jin wule yin zagiye na jeri yin da jina na aisha na wajen jani na kawai ga da atar ke yau fazi imamu zabi mini zaɓin fali na shi imamu zabi kan sai na na shaidan ko laji ganewa nga shiya shiya ga shi nga a ji to kwa sai zaɓi su na na a na ne na ji tuba mu dai ta ta zuri ngwarwa daga babu malu na mun ji daga bayan imamu zuri ne nan tẹbẹ tájú tájú yìí nàṣọ misali máàlùkù gòrùwádìí àlàwùzáyé kó àlàwùzáyé gòrùwádìí máàlùkù. yake na is what is very very important riwaya yin alakaranu ẹgbọ́n kaga wọ́pẹ̀ gan riwaya karanu ne ke ke ne sawaga dali yau abẹ́ ẹ̀kọ́ mistake yau maji mistake a ẹgbọ́n ne zamu ke fiye tutu gan zanewa a gwari waya bai nan dole wa gan wai so a ci bai da ya gaza da ya sai wani makanta gani da ya nemi da lalwa ya mai cewa in eh, mista kuma da ba ko kuda ba ko wani fahimta wani a ibn hajjari rani rahimahullah ta'ala fatul baro fili taliki hadisiyan na bi daga ikon suleiman ibn bilal an abdullahi ibn dinarin an abi salikin an abi hurairah radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-imanu bi duwa sabuna shuba iman da gwala gi sabunci tutu alaha qawlu la ilaha illa allah wa adnaha imatatu al-adha an at-tariq al-imam ibn hajar ke ga gam fil isnad al-mazkur riwayat al-aqran isnad na tunda da an fara wa aqran gidamu wa abdullah dinaro gani da abi salih no le ablabu dinar gan da bi sali za ku baban taji yayo ko e bugo agol wa agodo doji fayin wajatta riwa ko fayin wajatta riwa e ta bi sali anu sara min al mudaffas wato riwa bi sali gabe daga bawo so sun gaje ke gaje mudaffas je ba za ku ba taji a su gol wa gan da doji ka gani. ramala mai hadisi ya ji kiyo ina za a yi ga ta maka yi mufa ta maka yi bace ta maka yi tashi ta maka yi mici ta maka yi kaza ta maka yi kaza ta maka yi kaza ita bai ta raji mu wale kiyo wale rin ne yau wajen a zo a gaza nan da ta maka yi shi da kaza ko ji ka ko so so a tsohon gani zamani ri kaza za ka za ji rayuwa kira lushi madanin ka gane nga me na kawai ga wato tẹ́rìjìmọ̀ ẹ̀zà ń lòtì náà sọ àpé déédéé bàdó àwúlò ẹ̀ka tó àkéèrè àkọ́jú. ẹ̀zà ìjùmọ̀ tẹ́wọ́ sún náà ẹ̀yẹ yìrì ní àmàlù tọ́mọ̀ kà níbo abíà. sọ̀rọ̀ bá ti du ògòdè wọn bí mo gòdè wọn yọ. zíjìmọ̀ àkàrà ní ojo zíjìmọ̀ ìmẹ̀yẹ wọn yọ. zíjìmọ̀ ìjìmọ̀ kàńtọ́ wọn yẹ kí ẹ̀ lè bẹ̀rẹ̀ wá tó ga àdìsí ni tọ́mọ̀ kà kàzọ́ bọ́ sún náà tó lọ́wọ́ ní tọ́mọ̀ kà kàzọ́ sọ́wọ́ àrùn kàtọ́ ìdá àbẹ́lẹ̀ ewu yìí fi lòdì. láti wọ́n ti mọ̀ ẹ̀ dánwó ẹ̀ lọ́sọ̀ tọ́mọ̀ kà ní àmọ́ fún bàbá rẹ̀ lè gbé ló lọ́gbọ̀n tí mo fi hàn àti fi hàn bàbá wọn láti kí ọ wọn láti rí ní àìsí kaba kálùwẹ̀ tí mo mai zama na yi kamar yi hadisi ya ke yi da specific individual which you know ko da yana ku dole wa dike wa ke ke lakabi wuce shi zan wuce da ga abdalu kuma eh man mu yo mini man e e koya ni yo amma e fone bi ga abdal no ti la go wa bi yani e ko ba ko bu fe da la ji ka a je e yu be ti o abdal ni kan na wa ja ndo no za go da kabi bundar za go da kabi bundar za go da kabi na ga wa yu do la so kaga wacce ya je to su yi bai ya bile wacce ya je ne ji za ta je wani kabiya alfaqir wani waga ne sort out na so yi zaka zan na so mai zaka zan na so mai zaka zan na so mai zaka zan ka gane ta Allah ya samu gane bai tiye shi ga gusto ta ci mudabbaji na bani ne ngayi riwayat la qur'ani mun mun gwabe wuri mun magwabe wuri ko laji ganewa ba eh, misali ya eh, ah, ah, lalla misalin da bayan nan ga kafin ja abun nan for now ba ne ga gejin Allah ya ba mu lada ba na mai ga cin bishin Allah ga gafarta mana wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk